Tare da sallama matasa shirinku ne na yau da gobe ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a lalibi mu ta yanar gizonmu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje, Safina ta sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Laraba 21 ga watan Disambar shekarar 2016. Kamar yadda aka saba duk Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Inda a ranar Larabar da ta gabata wancan makon kenan muka yi magana akan shirin gwamnatin Najeriya na N-Power don samarwa matasa ayyukan yi. To sai dai matasan na ta koke-koken cewa akwai tangarɗa a shirin. Shin ta ina Shin ta ina za a fi samun daidaito wajen ɗauka ne eh, ta neman aikin a yanar gizo ko kuwa rubutun takarda da biro? tabbas hanyar da ya fi dacewa wajen magance magudi wajen shirin ɗaukar matasa aiki na npower duk da aka ji ɗan najeriya sai ya yi magudi kam amma dama dama dai ta hanyar intanet ya fi sauki a gaskiya abin akwai rikitarwa matsalar amfani da rubutu shine yan siyasa da masu uwa a gindin murhu za su ci moriyar shirin a yanar gizo kuwa akwai wasu yankuna da basu san yadda ake amfani da shi ba 'Yan jihar Kano na cikin waɗanda suka koka bisa ga eh, guraben ayyukan da ake yi na 'yan fawa ga waɗanda suka nema. mu Kano idan aka zo ta fannin siyasa mu ne muka ba da ƙuri'a sama da kowa a ƙasar nan sannan idan aka zo maganar ilimi kowa ya san mu a jihar Kano ba mu da irin matakin da ba mu da shi matakin ilimi ga mu da wakilai wanda muke ganin mun tura a ce suna zaune wannan abin zai faru to ku sani al'umma fa suna kallon wasu daga cikin dubban matasan Kano kenan suke korafi game da wannan batu na daukar aiki na Empower yanzu haka dai 'yan majalisar dokoki ta jihar Kano sun ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. Haka zalika za mu karanto amsan tarbayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. yanzu bari mu faro daga wasu amsoshinku da kuka aiko a shafinmu na Facebook da Twitter inda muka tambaye ku cewa ta yaya ne zai fi magance magudin neman ayyuka na in power na shirin samarwa matasa ayyukan yi shin a yanar gizo ko kuwa a rubuta takarda da biro kamar yadda aka saba iyaye da kakanni. Sakon farko daga Kabiru Aliyu Madrid ya ce salam yau da gobe don Allah muna son hajiya ta yi mana ƙarin bayani akan wannan gagarumin aiki saboda jama'a suna ta surutu wai cewa an nuna bambanci an ɗauki 'yan kudu fiye da 'yan arewa amma mu muna son mu ji gaskiyar maganar a bakinta don korafin yayi yawa. Sai Sale Muhammad Sale damari ya ce yau da gobe tabbas hanyar da ya fi dacewa wajen magance magudi wajen shirin ɗaukar matasa aiki na 'yan fawa da aka ji dan Najeriya sai ya yi magudi kam amma dama dama dai ta hanyar intanet ya fi sau sauki da fatan Allah ya sa mu dace amin. Sai Muhammad Yahaya Bature ya ce yau da gobe kowace hanya tana da nata matsalar amma wanda ya fi shine hanyar rubutu da biro saboda ba kowa ke samu ta wannan hanyar ba. Sai Garba Sidi Abubakar ya ce ta hanyar yanar gizo mana. Sai Abubakar Muhammad ya ce gaskiya ta hanyar yanar gizo ta fi domin ba wanda aka sani balle a yi maguɗi. sai aliyu magaji mararraban musawa ya ce a gaskiya ta hanyar yanar gizo ita ce hanya mafi sauki wadda za a iya magance wannan matsalar muna fatan duk ƙananan hukumomi idan sun tashi ɗaukar aiki su bi ta hanyar yanar gizo domin haka ne kowa zai iya samu sai kuma abdulsalam ali ya ce ni a nawa ra'ayin ina ga ta hanyar yanar gizo zai fi taimakawa wajen rage makudi a gurin ɗaukan aiki sai sabi'u musa isa ya ce salam yau da gobe tabbas ko shakka babu neman aiki na yan fawa ta hanyar yanar gizo shi ya fi tsafta akan neman yan fawa ta hanyar rubutawa da takarda sai kuma aliyu haruna kira misau allah sa na faɗi sunan shi daidai ya ce to yau da gobe wannan matsala ta zama ruwan dare amma ina ganin hanya ɗaya tilo ita ce ta intanet wato yanar gizo da fatan allah ya sa mu dace amin sai ibrahim rabilu tsafe ya ce salam yau da gobe a gaskiya ni ina goyon bayan ɗaukar aiki ta hanyar yanar gizo domin ta haka ne ɗiyan talakawa har ma da na masu kuɗi ke samun damar nema ba tare da wani bambanci ba amma yana da kyau waɗanda ke tantancewa keke da keke wato physical screening a ɗauki masu gaskiya da guje mu ɗaukar kara da kiyashi ku tashi lafiya yau da gobe sai el salis husaini ya ce yau da gobe ta hanyar intanet shi zai fi sauƙin magance wannan matsala masu tantancewa kuma su ji tsoron allah banda nuna ƙabilanci Sai Isa Lawan Girgir ya ce yau da gobe hanya ɗaya tilo na magance magudi wajen ɗaukar matasa aiki a shirin 'yan fawa shine ta hanyar yanar gizo. Rubuta neman aiki a takarda ya zama tsohon yayi. 'Yan magana sun ce idan zamani ya ɗinka riga to ya kamata a ɗauka a sa. Sai Ahmad Yakubu Zandam ya ce salam a gaskiya abin akwai rikitarwa. Matsalar amfani da rubutu shine 'yan siyasa da masu uwa a gindin murhu za su ci moriyar shirin. A yanar gizo kuwa akwai wasu yankuna da basu san yadda ake amfani da shi ba. Shawara ta a runguma hanyar yanar yanar gizon amma a saka jami'an wayar da kai su yi wa al'ummar karkara bayani. Sai Sa'idu Gagiyo Katamba ya ce yau da gobe ai ba sai an ce komai ba akan wannan hanyar da ya dace shine neman aiki ta yanar gizo. shine hanya ɗaya da zai baiwa talaka damar samun aiki ba tare da ya nemi wani ya shige masa gaba ba. Sai kuma Umar B Modibba Wura Biriji ya ce yau da gobe in dai a Najeriya ne duk matakin da aka bi wajen ɗaukar ma'aikata a ƙarƙashin shirin N Power sai an yi maguɗi amma zai fi inganci a ci gaba da wannan tsari ta hanyar yanar gizo kamar yadda aka fara amma akwai buƙatar sabunta shirin a ƙauyuka domin wasu mutanen karkara har yanzu ba su fahimci yadda wannan tsarin yake ba. Sannan ita kuma gwamnatin tarayya ya kamata ta ɗauki matakan kare wannan shiri da daga 'yan bani na iya masu hana ruwa gudu a ƙasa ta Najeriya. Allah ya taimaki ƙasar mu Najeriya amin. To idan kuma muka leƙa shafin mu na Twitter at Azara Shamsu ya ce ta hanyar amfani da yanar gizo domin kuwa rubutun hannu zai buƙaci wakilai su kuma za su iya neman na goro. Sai da ƙarshe a Sadiq Belal ya ce yadda za a magance maguɗi a shirin 'yan fawa dole ne sai an nemo mutanen kirki masu gaskiya da amana waɗanda ba za su sanya siyasa a ciki ba. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to dama bahaushe ya ce ra'ayi riga kowa da irin wanda yake ratayawa <laughs> eh to kin ga mutane da yawa sun yi magana cewa shirin nan na N power. in kika kula gaba ɗayan sakonnin da muka samu sun fi raja'a ne akan cewa a nema ta yanar gizo mm. eh. ba ta yadda aka saba takarda da biro ba saboda mm. a nan akwai damar a yi magudi mm. ma'ana ce sai wane da wani wanda kuma hakan ce ta sake kin san yadda aka yi ilima wani sama da kasan ya yi maganar akai haka ne don kuma takarda da biro yanzu lokaci ya canza kafin ma ta isa wurin fa mutane nawa suke za su hmm. eh, nema wannan shirin kuma kafin a lissafa ma kai duba ma eh. su dauki lokaci takaddun ma kafin a tattara su a kwashe a kai ma'aikata a kai ya haka ne yawa to kinga ku application online wani lokaci zaki ga yana rage wahalar hmm. tattara bayanan wanda hmm. suka nema saboda kila zaki ga automatically ko ta bature kai tsaye tana irga waɗanda suka shiga din da ina suka fito da sauransu amma sai mutane sun yi apply sai sun nema matsala kenan shi sa to wannan ce ta sa kinga aka yi ta sama da ƙasa kusan dole da mu ce mm. godiya sosai kin yi kokari kwarai wurin zakulo mana ita kin ga yanzu <laughs> mm. mun same ta mm. wanda kuma a bi mu a sanna za a ji duk bayanin da ta yi amma sai bayan mun ji <laughs> 'yan jihar kano na cikin masu kokawa game da rabon ayyukan yi na 'yan fawa da suke ganin da sake akan al'amarin ga rahoton da wakilin muhammad ibrahim kwari ya aiko mana a makon jiya daga cikin rukunin farko na jimlar matasa dubu biyu da za su ci gajiyar shirin bada aiki na empower dubu biyar da ɗari tara da ɗoriya ne suka fito daga jihar kano sunana abdullahi mai kana zara wannan tsari da aka fito da shi a gwamnatin tarayya wannan tsari ba mu karbe shi ba mu yadda ba ba ma tare da wannan tsari domin matakin da aka dauka mun gani ana nema a shamu basalla domin me Kano muna da sama da mutum miliyan goma sha biyar kuma a siyasance mu muka ba da a fiye da kowace jiha a Najeriya in kuma matakin karatu ne zuwa kowane mataki in ka ce a fito a Kano baka da gurin sa mutane kuma wakilanmu da suke wakiltar mu ku koma ku gaya wa Buhari shugaban kasa wannan tsari a kwance rigiza a sake shiri a dawo da bako sunana Abdulrahman amma an fi sani na ne da cali kasuwar turawa mu kano idan aka zo ta fannin siyasa mu ne muka ba da ƙuri'a sama da kowa a ƙasar nan sannan idan aka zo maganar ilimi kowa ya san mu a jihar kano ba mu da irin matakin da ba mu da shi matakin ilimi ga mu da wakilai wanda muke ganin mun tura a ce suna zaune wannan abun zai faru to ku sani al'umma fa suna kallon wasu daga cikin dubban matasan kano kenan suke korafi game da wannan batu na daukar aiki na empower yanzu haka dai 'yan majalisar dokoki ta jihar kano sun ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa honorable garba ya ugwarmai shi ke wakiltar kananan hukumomin tsanyawa da kunci a zauren majalisar misali kamar gari na gwarmai ta san da in muri a cikin garin gwarmai na zaune na yin sana'a na ga sunansa ya fito ba zan yi mamaki ba sannan kuma da ina da wani berabe a ƙauyen da ke kaba can kasar tsanyawa na ga ya fito ba zan yi mamaki ba sau da ina tabbatar maka duk sunan da suka fito waɗannan mutane ba mazauna wannan ana hukumai ba ne yasa ga cewa ranmu ya ɓaci ba mu yi daɗi ba misali kamata a ce kowace ƙarfar kuma ga iya adadin abin da aka bata kaga wani ba zai shiga cikin wani balle wani ya ce haƙƙin wani ni da kaya na ɗauki nauyin tallafawa yara sun kai guda hamsin domin a tabbatar cewa an je an masa rajista a wannan tsarin amma da suna suka fito duka wannan karamar hukumar da suka wadda ba su gudu mutum guda biyar ba sau da haka a nan majalisa za mu tankari mai girma gwamna za mu taɓo har sama domin a tabbatar cewa an yi abin basa ka'ida don mai haƙƙi an basa haƙƙin sunayen da suka fito wanda mun tabbatar ba mazauna wannan yanki ba ne to muke so a canja da ame sunayen wanda suke wannan yankin da zama honorable garba ugwarmai kenan wakili a majalisar dokoki ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria uh, Mene? Uh, no, <laughs> ta girma. <laughs> Aka ce to kai wanzu duk irin wannan abin da za a sai a ce to ita wannan mutane za su ce ga wanda suke so a'a ga abin da suke bukata duk da sauransu to kin ga Kano sun koka wanda mm. kuma shine ta sa muka nemi shin me za a ce wannan mm, mm. To yanzu kuma sai mu ba mu Usman Fili domin tattaunawa da Hajiya Maryam Uwais mashawarciyar shugaban kasa game da samar da mafita ga madogara ga al'umma. Sannan kuma ita ce mm. shugaban tsarin na samarwa matasan Najeriya aikin yi a ƙarƙashin shirin 'yan Power. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. To akwai maganar shirin n power din nan na matasa na samar da ayyukan yi wanda kuma mun yi shiri akan shi a baya wanda muke son mu ji daga bakin ku domin akwai zarge-zargen cewa akwai 'yan matsaloli. Da farko me zaki ce akan shirin na n power? To mun yi kokarin dai mu yi shiri ne yanda kowa ko ka san mana ko baka san kowa ba kana da opportunity da zaka yi engaging ka nemi aiki ka samu. Mm. Yasa an yi ta zancen ko za a yi form ne a zazzaga mm. muna son yadda dai kuɗin nan zai kai mm. ga mutane duka Najeriya don kuma in muka ce za mu yi form ne ya za a yi musan san ba a sai da form ɗinnan nan ba ko ba a kamun ma mu haɗa form ɗin duk mu haɗa daga ko ina a Najeriya zai ɓata lokaci kuma wasu za su hana wasu wasu za su ce sai aure wane da wane ne ko ɗan uwa ko waɗanda suke kawai suna tare ko ƙungiya ɗaya ko wani abu za a bawa wani ya ce an hana shi saboda ga dalili sa muka ce to tunda ana su ko su jam ne ko police recruitment aka yi kwanan nan duk akan portal ake yi bari mu trying portal. Mm, wato ta kan internet eh, kan intanet. Mm. muka yi magana duka da gwamnoni muka ce musu da Allah su bamu mutum ɗaya ɗaya lokacin ba a bamu kuɗi ba. Mm. a bamu mutum ɗaya da zamu mu ringa magana da wanda yake da yana da direct irin access hmm. wa gwamna Yadda duk abu da muka tashi yi zai iya in ma mana ya yi coordinating duka abubuwan da ke faruwa a state kuma ya yi kokari ya yi publicizing abin da muke yi hmm. don ba yan kawai muke yi ba muna da three other programs. muna da cash transfer program no da za mu yi mm. in ko wannan month din za mu so mu biya insha Allah za mu so mu biya mutane dubu biyar biyar oh shi cash transfer din ya yake kamar dan wani allowance ne ko menene allowance dubu biyar za mu biya mutane mutane wayanda suke for the poorest is and the most vulnerable and the talaka dai wanda abubuwa marasa oh kamar wani tallafi ne kenan eh tallafi ne to dubu biyar za mu dinga ba su amma wannan ma sai mun muna rajista mm. da muke su mutane da ke karkara su suke faɗin mutanen da suke da mm. suke cikin wahala mm. da suke neman taimako su za su zaɓa da in ana cash transfer yawanci ana mutane ne ke kawo sunaye to mun ce mu ba za mu karɓi sunaye ba mun setting up process da za community targeting to zuwa muke ƙauyukan nan me al'umma ita za ta haɗu mu tara mata waje ɗaya mu tara ku menene lauci a nan waye a nan kuke gani talaka mm. yake cikin wahala mm. to in suka gaya mana mu haɗa su gaba ɗaya mu ce ga sunayen mutanen da muke ba mutane ba hausu mm. wato gidajen da gidaje eh da suke cikin mutane da suke zaune da suke cikin wahala in suka yadda da cewa mutanen haka suke sai mu je kuma gidajen waɗannan mutanen da gaske ya kamata a taimaka musu sai kuma mu je gidajen nan tare da bankuna mu ɗauki bvn ɗinsu kuma mu tambaya muna ɗaukan details wato tambaya irin ko akwai income akwai wani akwai wani asset wato kaman kuɗin shiga haka mm, ko da kuɗin eh, shiga ko wata kadara yara yawa yara da yawa yara nawa ne a gidan nan yara nawa suka yi makaranta matasa fa haka dai duk mun rubuta muna sawa a rajista to rajistar nan mun sa shi a nibs nibs eh, shine interbank payment system da yake lagos to mm. daga kawai wannan rajista din muke biyan mutane mm. kuma su kuma bankuna sun amince da cewa za su je har ƙauye su biya su su biya su kuɗaɗe. Don haka duk wanda za a ba dubu biyar dama ba za a ce sai ya je ya nemi ya nemi inda eh. banki yake ba. Eh, za a kawo kuɗi har eh. eh na gane. To muna da wannan program din wannan watan za mu so ma. To kuma muna da G program Government Enterprise and Empowerment Program. Yawanci kungiyoyi ne da suka yi rajista. Hmm. Muke ba su kaman bashi ne amma ba interest ba riba ba collateral. Hmm. sai dai tsakaninsu in sun haɗu sun haɗu sun yi ƙungiya su leadership wato inda suka zaɓa akan waɗanda za su yi musu shugabanci hmm. su za su amince da cewa mutanen nan za su biya bashi nan in kuma ba su biya ba gaba ɗaya ƙungiya da hmm. za a ba su kuma da yake duk bbn muke ɗauka na kowa hmm. za a yi blacklisting ɗinsu gaba ɗaya kuma bbn ɗaya ne ko kana da account guda goma eh. oh, bbn na banki ba eh na banki mm. to shi yasa muke aiki da NIBS NIBS ita ce ke da rajistan BBN mm. duk sunayen da muka samu yanzu ai ko na empower ma sai da na 200,000 nan sai da muka kai wurin NIBS suka tatance suka ce mana cikin wanda aka wanda suka yi applying a portal ɗinmu 93% mm. yawancinsu mutane ne wayanda aka yi matching aka ga date ɗinsu ɗaya ne sunayensu ɗaya ne sannan muka yadda muka tuttura sunaye mm, wato ba ba maimaicin wani ya maimaita suna kaso 93 duka daidai ne eh haka eh. haka to bari mu inda muka yi inda muka yi mm. kan cewa inda mutane ba su gane ba sun ɗauka a kan sai kana daga garin wato state of origin mu kuma mun yi saboda a yi aiki a karkara ne hmm. community service ne to in kai applying as a volunteer in ka sa ka nuna cewa kana son kai wannan aiki hmm. kamata ya ka rubuta in ka hau kai application eh. za ka faɗa za ka koyar ne za ka yi aiki a muna agricultural extension work wato a hmm, gona kana taimakawa eh, sai kuma za ka yi aiki da asibiti primary health care mm. wato public eh, kamar health advocacy kan mm. batun tsabtace gida ne da sauransu mm. eh, da mahalli da yadda za ka kula da ruwa da batun mata ma yadda batun haihuwa da batun eh, malnutrition duka za mu samu graduates da za su dinga shiga gidaje suna ba mutane shawara akan yadda za su yi to wannan na graduates ɗin guda uku sai ka mm. application za mu san inda kake da interest inda kake son kai aiki to in kamar ni yanzu yar kano ce mm. ba zan iya application da a ce shekaru na tsakanin yadda muka yan shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin da biyar. Mm, ni ma ba zan kai labari ba. <laughs> Aha, to a ce ina cikin ma shekarun ko da yake na ninka shekarun. <laughs> Da a ce ina ciki mm. ba zan iya application ina zaune a Abuja. Mm. Ba zan iya application a Kano ba, sai dai in application a Abuja. Don kuɗin da za mu bayar kowane wata dubu talatin ne. Mm. to ina zaune a abuja ba zai ishe ni har in ga zuwa kano kullum ina aiki a karkara ba mm. dan muna son a yi community service muna son ka yi aiki ne ba kyauta ba ne za mu ba da kuɗin mm. to shine muka ce ku faɗi inda kuke zaune in kuka nuna inda kuke zaune akan haka da fari da muka ɗebi sunayen muka kai wanne suka yi authentication suka ce eh mutanen nan da gaske haka ne sai kuma muka aika state muka kira mutanen national orientation agency da nysc mm. da shi mutumin nan ɗaya na state muka ce ku haɗu a dudduba a tantance mutanen da suke list nan da gaske suna zaune a garin ruwan nan da gaske za ku sa su a public schools don dole a makarantun gwamnati ne ba gwamnati ba za ta biya ka ka je ka aiki a makarantar private ba da gaske cewa ta fada cikin shekarun nan haka dai mu san ko certificate din da ka bayar a duba a gani da gaske ne shine verification process din da ake ciki State wajen ashirin sun bamu wani 70% ba ne kawai suka gama duka hmm. gaba daya to based on that za mu kuma yanzu so mu biyan su akan cewa eh an kai su inda za su yi aiki kuma za su so mu aiki za mu ringa monitoring mu duba mu ga cewa eh da gaske suna aikin eh to tambayar da nake son miki shine mutane kuka ne guda biyu suke da shi na farko suna cewa ai wannan shirin n power din ba a yi shi dan mutanen karkara ba misali saboda an ce ta internet to wancan na kin yi bayani a farko to amma eh. maganar cewa suna cewa ai wannan ma shiri kamar dan wane da dan wane suna ga kamar shine zai samu dama a bashi wannan dama su su samu su samu ayyukan yi da sauransu menene zaki ce mutane da yawa mm. suna nema mu suna gaskiya ba mu taɓa sanin kowa ba. Eh amma sun samu. Allah ya sa muka samu aikin nan yanda na faɗa hmm. da yawa gwamnoni mun yi musu magana kuma da aka ce za a yi fom ɗin nan ni kaina na je na samu governors na wasu state na gaya hmm. musu na ce ba ku da connectivity abin da ya kamata hmm. a yi printing form daga wannan portal din a je inda ba connectivity ɗin a je a nemi matasa su cika ku zo ku yi uploading form ɗin nan a kan fota. Su cika shi manual sai a zuwa dora na gane. A zuwa dora haka mm. muka ce musu haka muka ce musu because mu ba za mu ɗauki fom ba za mu karbi fom ba daga hannun kowa. Kamata yayi kawai mu yi ko duk abin da za a yi a kan portal din nan za mu yi dan mm. ya fi sauki kuma ba za a ce mana mun yi wannan ko mun yi cin zali ba ko mun mm. ɓoye fom ɗin wani ko a'a an karɓi wannan ba a karɓi na wannan ba. Komai is komai is transparent. Eh. muka yi akan akan portal din amma mhm. ba wai ya zama perfect ba mm, eh da amma sai a hankali definitely dan mm. kaman mutane da yawa ni a zatona kamar na abadam akwai local government na borno da ka buɗe portal ɗin shine first local government shine na fari alphabetically shine the first one mutane da yawa sun sa su yan abadam ne ba mu sani ba ko kuskure ne garin saurin su yi ko kuma suna hmm, ganin cewa in sun ce suna daga borno za a ɗauke su ban sani ba amma muna jin labari muka duba muka gani eh da gaske sun ce su yan abadam ne amma suna zaune ko a kwara ko a niger ko a lagos da aka gaya mana muka muka cire muka tantance muka cire su muka hmm. sa waɗanda suke zaune ko a abadan ko a askira uba waɗanda suke zaune kusa da wannan local government din dan abadan din da suka apply ba yawa kaman a Kano ma an ce to akwai sunaye kake ji sunan Inyamuri a cikin garin Kano da gaske ne to amma a gari kaman Kano a ce cikin dubu biyar an zaɓi mutum dubu biyar ba za a ɗauki ba za a samu mutum ɗari da yake ba ɗan Kano ba ai zan yi mamaki ka hmm. gani kuma cewa muka yi waɗanda suke zaune yanzu da ake verification din nan za mu sani ko da gaske suna zaune a Kano ɗin ko ba suna zaune a Kano ba. wannan program ɗin da federal government ce ba za mu hana kowa ɗan Najeriya aiki ba mm. akan yana zaune a wani waje ba garin su ba ah. in kana zaune a gari kuma kana iya aikin a gari kuma kai application ka nuna cewa kai kana zaune a wajen ka faɗi ka ni duka requirements mu ba za mu hana aikin nan ba mm. haka in ɗan Kano yana zaune a Lagos ya nuna cewa eh yana zaune a Lagos zai iya aikin nan a Lagos ba za mu iya hana shi ba shine matsalar kuma dole mu duba mutanen da suka yi applying because akan application ɗin nan zaka nuna me kake son ka yi kana son ka yi aiki da manoma ne a'a kana son ka yi koyarwa ne dan daga nan ne za a tura ka ko za ka yi aiki a primary health center ko ko za ka yi aiki a tare akwai agricultural development unit mm. eh, duka local government akwai su to muna aiki da ministry of agriculture ma'aikatar gona dukkan su mun zauna da su mun yi abin nan preparing modules da za a yi training yaran nan yanda za su yi kaman testing na soil ko su yi enumeration na farmers aikin dai da zai taimaka wa manomanmu a karkara. duk wanda ya nuna cewa yana son ya aiki da manoma ko ba za mu tura shi wurin koyarwa ba ko ba za mu san kana da wannan bukatar ba sai ka yi application shi yasa muke relying on application a cikin tattaunawa da muka yi da mutane akwai wanda ya ce ai yan arewa wani lokaci muna da sakacin duk abin da ya fito sai mu ce kai ku rabu da su siyasa ce kun fuskanci irin wannan matsalar in akwai ta ya zaki ce wa matasan arewa insha Allah za mu buɗe portal din nan idan muka soma za mu sake na tabbatar za mu samu mutane da suka fi kamar Bauchi mm. Bauchi da muka muka yi magana lai gwamnan ya ce centers guda goma sha biyar inda ake me ake kiran shi mm, kaman cibiyoyin da ake zuwa a nemi wurin ɗauka ɗin kaman business centers eh eh kamar a je portal tun da mm. yake dai wasu akan wayar su ma suke application din mm. wani kuma zai je kafe yanar me yanar gizo ko inda eh. zaka samu yanar eh, gizo yanar gizo yawa <laughs> to yace da su kawai matasa su je su ta application su ta mm. application wato Bauchi sun samu application har sun fi dubu dubu arba'in eh. shi ya yi dedicating ya mai da hankali akan abin sai dai abun ya rabu kashe biyu akwai na graduate waɗanda suka yi degree ko nce ko hnd hmm. shine wanda muka yi yanzu hmm. akwai kuma na empire build hmm. wanda suke son su koyi ko gini ko wani aikin ko yadda za su yi za su yi construction ko wani industry dai ko kuma in suna so su yi ict wato aikin computer ko gyaran telefon ko waye wannan ba sai graduate ba nan ne suka fi yawa a Bauchi. Eh. Mm, to kun fara wani shi ma kun fara wani. Masu WASC masu OMG masu WASC ma duk mm. suna iya application. Eh kun fara shi. nan suka fi yawa. Eh? Kun fara wannan kenan shi ma? A'a ba mu yi ba amma mutane sun yi application. Oh, yi application. Ba mu ba abin ya tsaye da mu skill centers inda za a yi training din. Mm. Dole sai da muka yi procurement. kasan gwamnati gwamnati ta dole sai ka bi ta wani process na mm, na mm, mutane. To yanzu an yi closing inda za su yi training din a skill centers Sai an zaɓe su a wannan process din. Sannan su ma skill centers din muna audit at the moment. Mm. akan cewa me suke da shi equipment mm, na kayan aiki don mu san me za a yi a san me za a yi din ɗinsu da shi me za a yi kuma a introducing wa'annan mutanen in an zaɓe su mm. Yanda za su taimaka wa mutanen da muka zaɓa don yanzu ko mun zaɓa ba inda za su amma su ba za su samu suna su wata uku za su yi training sannan kuma ba za su samu kuɗi yanda wa'annan suke samu ba kamar apprenticeship ne za mu haɗa su da mutanen da za su taimaka masu ICT kuma za mu yi outsourcing ɗinsu akwai waɗanda suke nema ko daga kasashen waje su america muna linkin ɗin su up da different organizations da suke neman waɗanda za su taimaka musu da aikin ict din To, Hajiya mun gode sosai da kika samu lokaci. In kuka koma ko sake buɗewa za mu sake wayoyar ki. Insha Allah, ko ma nan kuna iya mun waya. Da yawa mutane ba su gane abin da muke neman mu yi ba so muke mu. Eh. Duk marasa gata hmm. da masu gata duka kowa ya samu yanda zai samu yanda zai zai engaging da wayannan process din. Komai kana a hankali ne kake koyo. Yanzu mun koya a lot of things kuma za mu hmm. gyara nan gaba. Mu tashi mu falka 'yan arewa kama ba ce aikin kawai. na tsoro. to Allah ya samu farka din ɗazu mare muna magana akan wanda yake neman aiki tsakanin shi da matar shi wani bella ne ko aiki ke magana ɗazu wanda take cewa ba shekarar shi shekarar shi to amma ai maganan da ake shi ne shi matar ta nema shi ya nema amma kuma ya ce shi marata ta girme ni to ya za a yi ta nema a'a to ina da ba za ta kawo kuɗin bane a gida to za a rufa mun yawa a siyo yara kayo kayo Allah ya sa dace. Abin amin. To kin ga wannan magana da muka yi tattauna wannan da muka yi da ita abin da ta yi magana a kai wanda ya ja hankali na a ƙarshe mm. ta yi magana cewa wannan maganar samar da ayyukan yi nan da ake yi wa eh, matasa wani tsari ne da sabo ne da aka fara shi mm. wanda kuma dole dama zai fuskanci kurakurai ta ce mm. yanzu muka fara shi in aka ba mu lokaci za mu kware a kan mm, wannan fanni wannan magana ce mai mahimmanci mm, mm. to magana da nake son yi su kansu matasa din in sun yi kokari za su kware wurin nema din amma ba sai sun tashi tsaye haka ne haka dama ce ba za ka sauka a tashar nasara ba sai ka dau mota hakuri da juriya haka ne eh, wannan mm-hmm. gaskiya ne to ga wasu sakonni daga shafin mu na Facebook live da ake bin yanzu wani Haladu Rano ya ce VOA Allah ya sa ku yi ta bibiya wannan lamarin kenan wato su ta sanin me ake cikin Allah so kuma za mu ta mm. bibiya sannan ta ma a ciki ai kamar in ba a mm. manta ba an ji tana cewa duk sanda muke so zamu iya magana da ita mm. zamu mu nemi to Allah sa a dace amin amin to masu sauraro ana iya lalubar mu kai tsaye ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata to haka yake duka duka kan anan shirin ya kammala a madadin Maryam Bashir Bugaji. Safina ta sada so dangi. Julie levis Gresham ita ce ta haɗa mana sauti injiniyan mu Neo Vasco Valeris sai kuma Ibrahim Jarmai wanda ya haɗa mu da ku a Facebook Live. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. tayi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.